والقصائد المصطفوي أنا الإمام الترمذي أنا مسلاتين صحاب بأورو سيد cikin kare wajen ita yau ah, yau insha Allah za mu darasi na darasi na nawa darasi na talatin da tara wa tashi babu ma ja fi arishi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da ke bayani dangane da abin da ya shafi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato in an ce rayuwa al'aish nan ana nufin yanayin abubuwan da yake ci yake rayuwa ko kuma yadda rayuwa ta kasance masa mai daɗi da mara daɗi wato halin rayuwa ke nufi da al'aish yana da bambanci da alhaya haya rayuwar gaba ɗayansu sama ya rayuwarka take kana cin abu mai kyau ko mara kyau da ce ko tsakatsaki shi ake cewa al'aish to wannan hadisin zai mana bayani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wace ne rayuwa yake ta mawadata ne ko ta talakawa rayuwa ce wanda ba ta da matsala ko kuma akwai ɗan damuwoyi malai to fihi tis'atu ahadith akwai hadisai guda shida a ciki ana hadisai guda tara hadisi na farko haddathana qutaybah ibn sa'id قال حدثنا أبو الأحوال عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم wa ma yajidu min ad-daqali ma yamliku batana wani hadisi ingantacce ne imam ahmad ma rawaito shi hadisin ko utayba bin sa'id daga abul ahwa daga simaq bin harb daga annoma, bin bashir radiyallahu anhu Allah ya gada shi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yana cewa alaftum fi ta'amin wa sharabin ma tun?' ko kasance cikin abin da kuka ga dama ba fi amin dangane da abinci wa sharadin da abin sha ma'ana yanzu ba kuna cin abin da kuke so ku sha abin da kuke so ma'ana yanzu rayuwa ta yi muku daɗi ba kuna cikin walwala ba sai na sai ba su labari ne. ya ce na ra'aitu ku? to na ga annabin ku sallallahu alaihi wasallam tunda shi sahabi ne ya rage matsala ta wa ma domin min ad-daqali wa ma yajidu ma yamlaku Ba ya samun abin da zai cika cikin saminan min na daga bushashen dibino wato dibino da bai da wani kima kuma bushashe shine addaka shi ne a radi rade yabis wato irin ban san ko za ku gane ba kamar za ga wasu dibinin za a su babu kwallo sosai a cikin su sun ɗan bubbushe dibino dai marar daɗi sosai to irin wannan dibinan ma ne lokacin ba a samu abin da zai cika cikin sa dashi wato yana wuni da yunwa ya kwana da yunwa baya samun abinci mai kyau dibinan ma ba mai kyau yadda za a ce rayuwarka dibino ne kawai ka ci dibino da safe ka ci jiyar maka ka za ka shiga cikin tashi hankali to sai zama dibinan ma ba wai mai kyau ba ba irin wanda ake cewa rusa ba ba asalin dibi ne masu kyau ne wanda ake kawo daga saudiya a karaban nan ba a wani jibi ne dakal wanda shi ne koma ba jibi ne wanda ya bushe bai da nama a cikin to kowannan ya samun yadda zai cika cikin sa wani lokacin ko kuma kuna cikin rayuwa mai daɗi ku ci abin da kuke so ku sha abin da kuke sha ku wuni cin abinci ku kwana cin abinci kuma abincin ma kala kala ka ci wannan ka ci wannan ka ci wannan hadisin yana nuna mana irin rayuwar da da su sama yake ba rayuwa ce ta alfahari sannan kuma yana mana zuhudunsa wato gudun duniyarsa don da ya ga dama zai yi rayuwa wacce ta fita kowa rayuwar sarakuna zai ci abin da yake so ya sha abin da yake ya gida kayakacce to amma saboda in yi yi wasu kuma za su yi koyi da wannan suke su ma sai sun yi kuma hali su ne haka to shi yasa zaɓa wa kanka ya yi irin wannan rayuwa amma in ba ka ba mala'ikan duwatsu ya ce masa idan yana so za a mai masa duwatsu nan zinari ya zama arziki ko ya ce baya bukata وراودته الجبال شم من سحب عن نفسه فأراها أيما شمل ya musu kallon hadirin kaji a ce duwatsun bagale duk su zama maka zinari ma ya sama ce ba bukatu saboda duniya fitina ce idan shi a matsayinsa na shugaba ya shiga irin wannan daular to mabiyansa za su so masu masu ilimi ko ba kowa ne zai samu to sai ya bar rayuwarsa a haka inda yana so kullum sai ya koshi sai ya ce nama da duk abin da ɗan adam yake ya koshi da shi kuma ya zama babu mama a gidansa amma sai ya zaɓa wa kansa domin gudun duniya yana so kowane irin tufafi zai tsaura mai tsada amma ba mai tsada yake kawo zai iya kwanciya kan katifa amma sai kwanta a ƙasa ko a kan kabon mahaifa ya shaci shaci a jikinsa rahoton sai na umar da zo ya same shi lokacin da ya yi wa matan sai jira zai same shi na kwance a ƙasa sai fashe da kuka sai manza ma sai ce me yasa kake kuka umar sai ce na tuna sarkin kisra na tuna kisra sarkin faris da kaisar sarki suna kwanci a kan alhari amma ya rasu da lafi kana kwanci a kan ƙasa manza da ta suna ce su wannan karya da mai kana shakka ne ya umar mu ne kan gaskiya amma tarba an takuna lahum ad-dunya wa takuna lana al-akhirah ba za ka yi dawa su duniya mu amma lahira to don kafirai suna cikin daula da wadata wannan bai sa musulmi ya ji kamar cewa shi ko ba akan daidai yake ba ko yayi wa Allah laifi ne da bai wadata shi irin na kafirai wa duk ba kamar duniya ne ba wani abu ba sai a ba su ita kai kuma akwai abin da ya shigaltar da kai fiye da duniya ita ce neman lahira shi neman lahira da ibada da bautan Allah subhanahu wa ta’ala. To sai kai kasa matsalar rayuwa sun kuma ta. Ta mutu da ƙusu da fiye da ba su juhan wadda mu ba'ari ba a kula wasu gida, a da hariri wa zo na sabi mafari shi hutu da zaki suna suna mutuwa a jeji saboda yunwa, amma ga naman tumaki mu shekar karkar ba suna ce a cikin Na cin naman tumaki ana ba su amma kuma zaki kuma yana mutuwa saboda yin a zaki ya fi kare da aya ya fi shi mafi so da ka za ka samu bawa yana kwanciya akan alhariri da kuma yana kwanciya akan tsobaya wato ba da shimfiɗa mai laushi wanda zai kwanta to wannan duka ba ba matsala wani in dai addinin ka yana tafiya yadda ake so to wannan ba damuwa wani so da ka in ka karanta irin yadda manzon sama ke rayuwa to sai ka san kanka ba sai in daɗin ya zo karka ji daɗi amma karka ɗaga hankalinka a kansa ko wanda yake da wadata amma saboda ɗaga hankalinka yana hango na sama da shi ya hana shi jin daɗin wadata akwai wanda yake da dukiyar da ta ishe shi kwanciyar hankali a nan rayuwarsa ta duniya amma saboda yana hango wasu sai zama ka bai kwantawa za ka same shi talaka bai da komai amma ya ne kawai tun da Allah ne ya kaddara masa irin wannan rayuwar ya gamsu da ita kawai shi kenan sai ka ga yana cikin nitsuwa da kwanciyar hankali ne manzon sa ake cewa warda bima qasama Allahu laka takum abadan ka yarda da abin da Allah ya yi ba'a ba baka sai ka fi kowa wadata ne wadata ba ka ji ka nitsu ba shi kenan za ka fi kowa nitsu an ka yarda da abin da Allah ta'ala ya ba ya riba ya ba. so manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya takaita rayuwarsa a ilmin ya sa in abun ya zama shi kyauta yake da shi abun ya ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan har abun an wuce ta hanyar ya eh, mawadaci ne ba wai talaka ba ne amma bayarwa yake ce wata da zo bai da shi bai da abin da zai ci wani hadisi ingantacce ne ima abu da wato shi hadisi na gaba haddasa na harun ishaq Haddasa na عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا آل محمد ننقص شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء شما نعرف أن الجتين هو بخاري مسلم ما سمعتوش حديث هارون بن إسحاق عبد هشام بن عروة شكرا بابنسا عائشة رضي الله عنها الله يدري كنا mun kasance alu muhammadin mu yaran gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam namqutu shahran muna zama wata guda ma na nastawqidu binari ba ma kunna wuta wata guda ba mu kunna wuta mun dafa abinci ba wata guda in huwa ba komai muke ce ba illa kan sai ruwa a sai dibino wal ma'u da ruwa dibino da ruwa ba wai ba ma son cin abincin ba muna son cin abinci da fefe wanda wuta ta taba amma ba ma samun wata guda sai dibino da ruwa ko dibino da ruwa to kaga wannan lalura ne abincin da zaka jure kana cin sa yau da kullum shine abincin da wuta ta taba ko gasheshe ko dibino ko suri ko makamancin amma duk yanda kayan marmarin nan suke da daɗi ina na zo a zuba maka zuwa ce su ne kawai abincinka kai kwana ɗaya biyu uku kana ci sai ka shiga damu kana sha'awar wani abinci dai wanda wuta ta dafa mai ɗan gishiri gishiri so kaga wayancan ana haɗa abinci da su ka ci abinci ka haɗa da kayan marmari da 'ya'yan itatuwa amma zan maka abinci 24 hours kullum su kake ci kana iya da ya ƙila ka ci da safe da rana kuma kana iya shan wani abubuwan da daddare ka sake cin abu kuma kaci da abin nan ka ci da da safe ka ci abinci wanda wuta ta dafa da yamma kuma sai ka ci wannan kayan marmarin amma a ce kullum kullum ba za ka iya ba za ka je abun ya ishe ka sai dai ya zai maka in zai maka lalura ba ba maka iya ba za ka wata guda suna ainihin wato cin dibino da kuma ruwa su ne al'aswada ne dibino ruwa dibino ruwa dibino nan yana za a juye maka shi a tamu dibino mai ma'ana a tamu shi ne wannan busheshen dibino haka za ba ka file ɗaya in ka ce za ka cinye shi zai hau kanka yanzu za ka je ya hau kanka kan sai dai ka ce ka ɗan kawai ka sha ruwa ba wai ka ƙoshi ba ne amma ya hau kanka ya iso to a ce ka ci da safe haka da rana da daddare gobe har wata guda ya za ka je a rayuwarka ai tashi hankali a sani so ba abinci ba ne marmari mai cikata abinci ba shi ne amma asali abinci da ake dafawa su nama da su tuwo shinkafa dan wake sai da sauran su yin wani abu abincin su mata to sun za a ce wani abincin da za ka ce da abin nan yau da kullum to wannan shi ma yana nuna tawabin manzala da zuhudunsa Na ga dama ya ɗaga ne addu'a kawai abincin ma ya dinga zuwa da samu ya zama ba abin da zai samu saboda ka amma ya haƙura a haka domin al'ummar sayan sun shiga damuwa su gina shi ma irin halin da ya shiga sai wannan ya sa su zama masu haƙuri a rayuwarsu kuma ba za su fasa abin da suke na addini ba duk darajar ka wajen Allah ta'ala ba ka kai manzo Allah ta amma kuma yana shan wahalar rayuwa wani lokacin to kai waye da ba za ka sha wahala to sai ka dinga tana irin abin da wani lokacin kuma in daɗin ma yawa sai shagaltar da kai daɗin in yi yawa yau da gobe shi kullum kullum shi ne sai mu manta da lahira kamar yadda wahala mai zama in ta mu wani lokacin sai mutum ya bar addini da saboda ya shiga wani layin da amma Allah ta lashe ya san komi kowa mai dace da ya zo hadisi qudusi inna min ibadi man la yuslihu illa al-ghina wa inna min ibadi man la yuslihu illa al-faqr wasu daga cikin bayina ba abu da zai gyara su sai wadata da za su zama talakawa da su kada wasu daga cikin bayina kuma ba abu da zai gyara su sai talauci da za su zama wadata ba da su amma dai talauci masifa ne mutum da zai roƙa kansa ma na jarabe ka kuma babu ya sannan mawadaci ma yakan haɗu da yunwa kan shiga wani hali na yunwa wani lokacin da matsala kuma kowa da abin da Allah ke jarabar so da gidan manzana sama wata guda ba a kunna abinci ba a cin abinci da fefe ina sauran sahabban su abubakar da umar su usmanu mawadata su abdurrahman bin auf gida su ma lokacin ba su dai bari su kawo manzala ta ko kuma suna da shi amma ba su san halin da manzala ta sama yake ciki ba a rayuwarsa su sani da sun san halin da yake ciki da za su ɗauko na gidajen su su kawo masa amma ba su sani ba wato ɓoyewa yake in ya rasa abinci ba zuwa je zai dinga cewa ba ni abinci a da Allah abinci na ya ƙare ku taimaka mini ba ba haka yake yi so tawazu ne na manzon sama yanzu wani malamin ya shiga dan matsala na rayuwa zai dinga kofa ɗalibin sai taimaka min da kaza ku sai har ɗaliban su guduma duk ana samun wannan su maza su ma ba ka yanzu in bashi yake son ya ci abincin gidansa ya ƙare bai da abinci in ya tambaye sai na usman zai bashi in ya tambaya da na ofi zai bashi da sauran mawadatan sahabbai amma sai dai karɓo bashin hatsi a wajen bai hudi a wajen bai hudi sai ya ci in ya samu biya kai bai wujen ma ya ce ba zan baka wata in zaka ni jingina sai ba da jingina sai ka sai yasa da ya rasu an nemi sulkensa a bai rigan yakin aka ce to ai ya ba da ita jingina ne ga wani yahudi ya karɓi sa'i na sha'ir sa'i goma don ya don ya ciyar da iyalansa haƙƙi kwano goma ya ciyar da iyalansa to ya kai tsallake sauran sahabban ya tafi can don kare ya takura ƙila yin abubakar ne ce ni ba baki a kayi umar ba haka usmanu ko kuma ko za su takura za su bashi to sai tsallaka su sai tafi wani ya tafi wani kan ci bashi balarabin ƙauye wanda ba musulmi ba ya samu kuma ya bashi ya biya shi har wata wani ya zai ya mai maganar sa sama biya ni baki biya ni sai na mara ya ce su za ka bari in sare wuyansa ce a shi lallai na biyan na bashi amma lokacin biya bai wa ya yi sauri ka umarce shi da kyakkyawan neman biyan bashi ni ko ka umarce da kyakkyawan biyan bashi manzon su ma ya sa aka biya shi bashinsa kuma aka ƙara masa sama da abin da ya bayar so haka da ta suna ya kira to rayuwa in ka ɗauke ta mai sauƙi sai ta zame maka mai sauƙi in ka ɗauke ta da tsanani kuma sai ta tsananta maka daidai ruwa daidai gari gwargwadon samun gwargwadon da suke hari abin da baka samu ba karka kai tunanin ka irin rayuwar wani karka ce ni sai na irin ta wani to in arzikin ka din ba irin na wani bane don ko Allah ya kaddara masa arzikin to kai kuma mabudin wahalar ka kenan wannan ne zai sa ka sha wahalar rayuwa tunda arzikin ka bai zai kai na wani ba kace sai kai rayuwa irin ta wani kamar da wasu suke cewa baki da gashin wanda kike zaki ki kan wanda to manzo ma duk abdu halin da ya samu kansa a haka yake tafiya dibino da ruwa ai wata guda wata ran kuma ya yanka abun nan eh, shi abun nan ne sa raguna da tumaki ana ana nan, ai ta wa ana nan. to kaga lokacin an samu wadata to manzalar ta sama in an ce maka talaka ne ko mawadaci ne zaka mawadaci ne amma ya yake wata guda babu abinci a gida ba kunna wuta an jefa abinci saboda baya waye ai tunda manzo sun ce Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr yace Allah ina neman tsayin ka daga kafirci da talauci to Allah bai jarrabe shi talauci sannan ya roki wadata laman ya tsaluka al-huda wat tuqa wal afaf Allahumma rzuqni yani ya roki wadata to amma me yasa wata ne zama bai da shi saboda abin da yazo hannunsa bayarwa yake wanda yake cewa la tunkiri adal al-karim bin al-ghina fasaidu harbun lil makan al-ali karka yi inkarin mawadaci wata ranka doka kame shi ba idishi shi yace ah, kamar ruwa ne idan zo wuri mai tudu kawai gangarawa yake ta baya zama sai wuri mai rami rami yake ta da zuwa abin da ya zo wajen sa bayarwa yake in ka zo abinci ne in an yi yaƙi aka ciwo ganima za a je masa abincin shekara ake kewaye wa manzara shekara na iyalinsa to amma wannan sai zai ce wallahi yau ba a masa gidan sai ba wallahi yau a haka sai ya kare abin zuwa su yin abincin ya kare kaga ai ba ya ce ba sana ana yaƙi a yi ganima a riba ganima duk wanda ya zo sai ba duk wanda ya zo ya ba sai ware ce wannan sadaka ne wata ran kabbar sallah an yi ikama kai kafi a tare sallah ya ga ya fita ya zabura a cikin gida sai ya dawo za ka gama sallah sai ce to kun yi mamaki laburan da ne ce suka ce eh ce to wata wani ta dukiya ne na ware ta na sadaka sai na manta sai na manta ban ba da sadakar ta ba sai da aka ta aka ta da iqaman sallan nan sai na tina ita sai ji tsoron kacce kwana ban bayar ba sai na ji na riba ta sallan nan to shi yasa ga wata ran sai ka sai tambaya ya bar sai bayan ya kare sai su sake tambaya sai to wallahi da ina da shi ba zan hana ko da ina da shi ba zan ba kuma shi bai da la bare ce ba zan ba sai dai in ba da shi ce ka je ka dawo har wata mata da ya ta zo ta nema ya ce ita ki je ki dawo sai ta ce to in ban same ka ba tana nufin in kare ku ba sai ta ki samu abubakar abubakar ya baki babban abokinsa wanda zai zama khalifa sallallahu alaihi wasallam so idan yau mutum a ce dibino yake ci da ruwa kwana ɗaya biyu uku to da ko ina da ina za a je kuma mu muna da ba abin al'adamu ba mu da abinci mai sauƙi ne daga cikin matsalolin rayuwar mu anan yanzu al'adar larabawa da wasu ƙasashen akwai gurafa, gurafan kala kala ta larabawa daban ta mutanen pakistan daban ta wani to waɗanda suke da irin wannan gurasan kana iya ajiye ta sai kwanaki bara a rasa wani ɗan man shanunka da ka ajiye ko ɗan wani abu kawai ko baka da abinci sai ka ɗauko wannan burasan kada yaran ka kawai ku ci kuma in siyo ta za a yi ma arha take da arha take da shi ba ta da al'ada dan dan dan riyal goma riyal biyar haka ya kaɗai duk gida sai a zo a ci ba. a samu a samu wani ɗan miyan abu ne miyan wake shi kenan sai a zo a haɗa da wannan burasan sai a ci shi sa ga ƙasashen larabawa ana layin lura layin sai lura a gidajen biredin na kisa saboda ɗan kuɗin kaɗan kaɗan a sa maka a leda ka da kuɗi da iyalinka akwai gurasan tamiz wanda in ya bushe zai zama fan biski ba ɓaci zai yi ba in ya bushe ma zai ƙara daɗi ya zama fan biski da ka zafi akwai alkhubzul arabi na larabawa Wani yana nan zai iya karɓan aje shi yasa yanzu kamar a wasu ƙasashen ana iya ƙara komai farashin sai na iya tashi amma ban da farashin filawa yanzu kamar a jonan sausajin su shine a kan filawa ne saboda kar gurasa yayi tsada saboda haka in an ƙara gwamnati ta za ta biya wannan wannan ƙari. yadda ka san kuɗin gurasan na yau gobe ci kullum in ka zo a haka saboda shine in akwai shi babu yunwa a ƙasa babu to mu kuma sai biredi biredin ma ka zo ka rinna sa masa madara da wasu abubuwa ya fi ƙarfin talaka talaka bire iya sayan wannan wannan biredi amma wasu ƙasashe akwai wani biredi mai kamar zunguru haka kamar kamar itace na talaka yana da daɗi shi ma saman ka samu yan miya kana koma shi ya ma fi yin biredin mai nan daɗi a buhu ake ake abin ake sa su so duka irin wannan da a ce gwamnati za ta yi wannan tsari irin wannan abinci wanda bai zai ruɗe ba bai zai zama ne abin nan ba ne aji ba a saba da shi kuma a sa tallafi a cikinsa da shi kenan da an samu sauƙin saukin rayuwa musamman lokutan da abinci suke da abin nan suke da tsada sannan al'ada ta ɗora mana wani yawan cibini a sai wannan a haɗa da wannan a wanda ya zama ma kamar in ba a yi ba ma kamar ba a yi ba a yi cibinin ba to kamar ma ba a yi abinci mai kyau ba to shi ma yana ƙara mana tsadar rayuwa kuma an saba da abinci mai arha wancan kawai lokacin da ka samu dama sai ka sai ka yi wannan kuma baka samu ma ga abin da ake ga abincin da za a ci to manzala ta sama duk abin da ya samu yana ci kuma baya aibanta abinci حديث نقبة حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا سعد بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بدنه عن حجر من حديث حديث حسن بشواهد هذا أرواعي حديث عبد الله بن أبي زياد لدى سيار لدى سهل لدى daga Anas dan Malik daga Abi Talha radiyallahu anhu قال يتي شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم mun kai ƙara zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-du'a wato mun kokan yunwa shakauna du'a mun ko kokan yunwa ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muka ce kai yunwa tana damu wa rafa'na an budunina sai muka dinga buɗe cikin mu an hajari hajari kowa ya sa zuciya cikin to kaga duk duk wanda zai daura dutse a cikin ka to yin ta kan yunwa don idan yin ta kan za ka ga hancin ka yana yawo ne a cikin cikin ka to za ka dinga jin raɗaɗi to in an daura dutsen sai a samu sauki ana akwai wanda ya taɓa jin irin wannan yunwa wanda kana tafiya cikin ka hancin ka na in yana juyawa kana jin zafi babu ba to kaga ba ni yunwa kenan da ke ciki ba ni yunwa kawai tsada ne na abubuwa ma ba wahala ana samun abinci a ciki sai da jujjuyawa yunwa to yunwa ta kan kai ga haka ka ji in kana tafiya hankinka in yi motsin nan to zafi za ka dinga sai in ka riƙe haka sai ka riƙe cikinka haka to su kuma wannan yunwa ba za ta hana yake ba sai a tsaura dutse shi na a ci gaba da kuma ayyukan da za a yi to kowa dutse ɗaya ya daura to amma suka ce farafa a rasu da sun ambaɗin wai kowa yana nuna fashi fa yunwa ta kan yunwa ya saura dutse maza Allah da ya buɗe cikinsa an hajarai sai ya buɗe duwatsu guda biyu a sai shi duwatsu biyu ne su dutse ta ɗaya shi dutse biyu shi dutse ɗayan ma bai zai zai isan masa wasu ya hada da duwatsu guda biyu saboda yunwa kina ya fi su jini wa min shagabi in ji mai abin nan ishirin abin nan alburda wa sadda min sadabin a sha'ahu watsawa ta talhidara ce kashen musrafal adam ya ɗaura abin nan eh, abin nan fata mai ni'ima ya ɗaure ta da duwatsu saboda ni da kayan cikin to amma duk da haka bai zo yana kokawa nima nima amma lokacin da ake yakin khandaq da irin wannan ya faru abu dalha da kansa da ya kalli manzon sa sai ya fahimci akwai yunwa ga duwatsun an aura amma ana ta ko ana ta na bujuru rani kar kafirai su zo su shiga garin madina suna hanya da zama ana ta sahara ana ta sahara ana gaggawa a tona rami da ba za su iya tsallakawa manzala ta suna zai yi sammako ya samu sahabbansa sun riga sun riga sammako ba sun riga shi sammako ya Allah mu la aisha illa aisha al-akhirah fa kulli al-ansari wal muhajirin yi musu addu'a Allah ya gafa a samu ijikansu to ba su ce nanun nanu ladina bay'u muhammada ala jihadi ma baqina to sun yi manzo Allah mu baya akan jihadi har abada to Abu Talha da ya gani manzo sa yana cikin yunwa da shi da sahabbai sai ya nemi izini ya ce ga Allah yana son zai je gida wajen iyayensa manzo sa ya ce bismillah cikin nan sai ya tafi ya je samu matarsa ya ce akwai abinci ta ce gaskiya babu sai kwanon sha'ir hatsi ne sha'ir abin nan acca sai kuma wani ɗan rago ko ka ce akwai a yi kaga dama don shaka na ko ta yar tinkiya shi kenan sai ce to yanzu bari yanka tinkiyar nan sai ke dafa namu. shi kuma wannan shirin ɗin a markaɗa shi a mana buraka da shi bari in je in gaya manzon zuwa yanzu da in mutane ƴan kaɗan shi kenan aka shirya abinci sai dai ga yi ta da sashi akwai wani ɗan abinci ɗan kaɗan a gida nan kaɗan zaɓo mutane ko mutum goma a kasai a ci abinci shikenan yana faɗa haka manzon sama kuma sai shela aure, gaba ɗaya an fi mutum dubu sai ce jama'a akwai abun a gidan Abu Talha ku zai a ci wannan ne jin sai tashi sai ta wajen iyali yace to ga abin da ya faru manzon sama ya kira mutane gaba ɗaya ta ce baka gaya masa yadda muka yi da kai cewa in kaɗan ta ce na gaya masa amma ya kira mutane suka sai ta ce to bi ka bi kai za ka ji kunya kai za ka wanda idan mutum karimi ne sai ya yi baƙi in ba su ƙoshi ba damuwa yake yi in kai karimi ne kana so in baƙin ka sun ci abinci har su rage to in ba su ƙoshi ba ko wani bai samu ba za ka shiga damuwa manzon sana ya shigo gida ya gayyato jama'a sai zo ce to ina tukunyan abin nan nama sai ga ta to kar a sauke ta ina kullin abin nan aka ce gashi ya ce to kar a fara sunan shi kenan sai zo ya tofi a cikin tukunyar naman ya sa albarka ta tafafa ya zo ya tofi a kullum wanda za a dinga dafa gurasan da shi za a dinga abin nan gasa gurasa shi ma aka yi masa tofi ya sa masa albarka ya ce to me yin gurasan ta fara tana ɗiba ta kasan kamar masa ne ana yi ana sawa tukunyan kuma tana me tana kan wuta to sai ya ce wa sahabbansa a dinga shiga mutum goma goma mutum goma goma ana ana ɗiba ana ana ana ci wannan goma su na su fita wannan su fita wannan su fita sanda suka shi gaba ɗayansu kuma tukunyan naman yana nan yadda yake bai ragu ba kullum gurasan yana nan yadda yake bai ragu ba aka tambayi mai a sai aka ce sun kai mutum nawa ne anas sun kai mutum nawa ne sai ce inda mu dubu ɗari ne ma da zai ishe mu amma mu dubu ɗaya da ɗari biyar ne Sau da haka manzan sama ne ya sa wa abun albarka wannan mu'jiza ce daga cikin wajen manzan sama to amma ka duba duk da cewa suna jin wannan yimman ai ba su fasa tona wannan rana suna aikin jihadi ma kan ka fara wani aiki ka ji dan ka yi wani masa kama ne zama sai ka juya ga sun suwa duwatsu suke daura kuma su ci gaba da aiki wanda in ka tari ma wani abu hajjinka bare ya tsalle ba ka kam ka ɗaure shi da abin nan da ita قال أبو عيسى أبو عيسى في هذا حديث غريب وأن حديث لي باقو من حديث أبي طلحة غريب حديث أبي طلحة لا رأيته إلا من هذا الوتي وتنشي وتيت ما حديث يازو تحني يتقدم ذاك حديث زين جديد ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر قال كان أحده جنس سياق سنتي يشد في بدنه الحجر هنا تقول الجحد سبب وحلق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 قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يقع فيها أحد خذوا كشان حديث دوغو حديث حديث محمد بن إسماعيل دقى آدم بن أبي إياس دقى شيبان بن معاوية دقى عبد الملك بن عمر دقى أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف دقى أبو هريرة رضي الله عنه عنه الله يددش قال يتي خرج النبي صلى الله عليه وسلم ما زال تسمعات في ساعة أو نلوكتي la ya kharuju fiha bai saba fita cikin wannan lokacin ba ko da ranar ne irin tsakiyar rana ko cikin dare bai saba fita wannan lokacin ba wala ya tsahu fiha ahadun babu wani mai haɗuwa da shi a wannan lokacin ba lokacin da ya saba gana da mutane yunwa ne ta fito da shi fa atahu abu bakr sai bakar ya zo masa wa karshe ma ya fito yunwa ka fito da shi daga gidan sai ya dan zagayawa fa qala sai ce abubakar ma ja'a bika ya ababakar Maza sun ce Abubakar me ya fito da kai ya Abubakar kada sai ce kharajtu alqa ta sallallahu na fito ne in hadu da manzo sama wa anzuru fi wajhihi na kalli fiskansa wa taslimi alayhi kuma na gaishe shi sai wato kamar kula ne sai ke sai ke abincin yunwa sai ke ce yunwa ne ta fito da ni ya faɗawa amma akwai ruwan da suka tabbatar da yunwa ne ta fito da shi kala sai ce abin nan ah, falan yadda ko bai daɗe ba an jawo umar sai ga umar shi ma fito wato kuma wani abu ne irin me za a ce ne abu kawai ya zo da dace kai ka fito ni ma na fito ba tare da mun yi alkawari ko kuma mun yi abin da mun yi magana cewa mu haɗu a wuri kaza ba kwatsan sai kun fito to sai ga umar kala sai manzon sama sai ce ma ja abi ka ya umar umar me ya fito da kai me ya kawo ka nan qala ajju'u ya rasulullah yunwa ya rasulullah shi bai kohe ba ce yunwa ne ta fito da yunwa kada su zai ma maza su masu yace wa ana kadu wajen su ba ba zali lalle ni ma na ɗan jin yunwa na samu shashin wannan ni ma kenan ina jin yunwa sai dai tun da shi har ya fito a fili kaga na sa ya fi na manzon Allah sassa ma kenan sai sa ke ni ma na samu wani bangare fantalaqu ila manzili abil haitham sai suka tafi gidan abul haitham bin sihan al-ansari mutumin madina wato za su je ko da a samu ko ɗan ne ko jibi ne ai su yanzu yi maza sama yabo da awakar da umar gidan gidanka ba kwanta rayi murna ya ishe ka kuma ba zuwa za su zo su ce muna jin yunwa a maka da mu ta ina balarabe kana zuwa gidan sai buka can ya yi wannan ya yi nonan zai zo ka maka abu sun sani suna zuwa ziyara kawai za a kawo musu za a kawo musu abinci to da haka sai sai suka tafi wa kana rajulun shi abul hayth ya kasance mutum ne kasiran nakhil mai yawan ne? yana da gonakai na dibino wa shajari da itatuwa amma a ce mangoro su ayaba da sauransu wa sha'i da tumaki da awaki jam'u shati ne wana masa jam'i da shiyahi saboda haka da tumaki da awaki duk yana da su wa lam yakul lahu khadamun bai da masa hidima falam yajiduhu ba su same shi ba saboda haka aka suka samu shi ba da irin yaran gidan nan masu hidima shi kada yake a wani faƙalo limra'ati falam yajiduhu kuma su same shi ba a gida shi babu wani mai gaji ko masu hidima sannan kuma babu shi mutumin ba a gida faƙalo sai suka faɗa limra'ati ga matarsa suka ce matarsa aina sahibuki ina sahibinki mana ina mijinki فقال تسعي إن تلق يستعذب لنا الماء يا تسيا نمو من روان دائم يا دي كما روان دائم شين يستعذب لنا الماء العذب شين روان دائم يستعذب لنا يا دي نمو روان دائم كنا إن تلق يطلب لنا الماء العذب روان دائم كما يتمسى الماء الزلالة ومن يقضى فمن مر مريض يجد مرا به ماء الزلالة wanda bai da lafiya ruwan daɗi ma zai dishi mai ɗaci falan yalbasu ba su daɗe ba an ja abu ko su haisan sai abu haisan ya zo bi kirbatin da salka ya azubuha yana fama da ita saboda ta cika da ruwa ta cika da ruwa jakar da ake sa ruwa bunta da ake sa masa ruwa yin manya-manya nan kamar ka ce tulu ko za a hafe zai ajiye saka. ya ajiye tulu ثم جاء sannan sai zo yalka zai da nabi sassawa ya zo yadda zai shiman za sama to ka zo gidanka ka samu wani babban mutum ya kawo maka ziyara ai kaga dole hankalinka dole zai dawo ne to manzala sama ne sai je sojin manzala sassawa wa yufaddihi yana fansansa bi abihi da babansa wa ummihi da mafiya ma'ana yana cewa fida fida wa nan mm, fida laka abi wa ummi ya na fanshe ka da babana da mafiya abinda wannan al'ada ne na larabawa fidaka abi wa ummi fidaka abi wa ummi ma'ana da abu ya same ka gara ya samu babana da mahaifiyarsa ba wanda nake so irin babana da mahaifiyarsa amma da abu ya same ka gara ya same su saboda kafi su haka suke faɗa to sai ya gaya masa wannan magana ne nuna girmamawa ne da nuna soyayya to sun man ɗalaka bihin sannan sai ya tafi da su ila hadiyakatihi zuwa ga gonarsa kaga babu dafaffen abinci gina ba da sai a ɗauko ɗan su don wani jolof da sauransu a kawo a ci ka to a tafi gonar kawai a je kawai a ci yayin itatuwa to ai su duk abin da suka samu kawai zai musu maganin yunwan da suke ni irin da fa basa ɗalahun bisa ɗan sai shimfiɗa musu wata shimfiɗa a gonar kenan ثم انطلق إلى نخلة فيتفي إذواء الدوت بشين نخلة نخيل بشين دبينو ما سيوا نخلة كما بشي أبو دادا من تتمر كما تائن دبينو فيتفي إذواء بشين وتا بشين دبينو واتو يهم وتا سادة آيات سفرنا فجاء بسن سيزو نون دبينو مين نون دبينو wannan reshe mai ya'ya'ya a jikin ya tsinko shi daga tushensa ga ƴaƴan dubinin duk a mammakale fa ba'ahu yazo ya ajiye shi ya ajiye shi a gaban su fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi sai yace afala tatan afala tana kaita lana min Ya yace abu haisan ba za ka dan san ko mana dan nunen ne mai laushi a ciki ba kawai ka dauko gaba ɗaya rishin gaba ɗaya da ka dan tsinko mana iya wanda za mu ci sauran sai ka bar shi kaga zai ci gaba da da da yaya faqala sai ya rasulullah ya manzon sama inni aradtu an tahtaru ni ba ina son ku zaba da kanku ne ba ya fi ma kai abinci kala kala bufe sai ka zo kowa ya zaga ya ɗabi abin da yake so ya zaba shi ya biya ka kawo masa tuwo da da miya kila ba nan ne sha'awar ka ko ka masa wani kalan naman da ba shi yake so ba kawai na zo na kawo muku ne gaba ɗaya ku zaba in rukar ɗin kuke son ku ci in kusur ku ci in balku ku ci idan abun nan kamro ne kala-kalan dibinin kowanne shi ma kala-kala ne ko da ka duk wanda kuke so sai ku ci to anan maza sun nuna yana son rukar rukar su ne dibinai wanda za ka gansu kamar ɗanyu amma sun nuna ko masu laushi sai wanda ake sa a fridge ne shi wanda ake buɗe baki da shi a masallacin maka da madina shi kana iya cin sa ka koshi da zai hau kanka ba ka ci da yawa ka sha shayi ko ka sha gahawa amma sauran irin wannan dibino wanda irin wanda muka saba da shi da ka dan kaɗan za ka ji zaka ji hawa to ruɗaɓ din shi ne ya fi magani sai ta sada ka ko mana wannan ruɗaɓ ɗin da zai da da da zai abin da ya yi sai ta ku zaba da kanku abin da kuke so kawai ku tsinci duk kalan da in ma ruɗaɓ in ma tamro in ma busuro ko balahu wani iri kuke so ku zaba sai ya ce au qala ko ta takhayyaru min rudabihi wa musli da ka da abin nan sai ya ce ku zabi abin da kuke so min rudabi daga rudabi shine wannan mai laushi wa busari kuma da busur wanda shi ya kusa isa wannan mai laushi mai bai da laushi za ga wani binin kaman danye ne amma kuma ba ɗanyen ba ɗanye ne bai gama nuna ba wani kuma a haka yake son ya ci shi shine buso akwai akwai bala shi kuma bai kai ruɗab ba amma ya fi busur shi kuma za ka bi za ka gan shi mai kauri ne amma ya kace shi zaki yake da shi shi ne wannan mata suka fi so a dibino to ga za ka ji shi yana da zaki to sai ruɗab kuma shi kuma kaman wancan ne amma ya fi wannan ɗin laushi da kuma daɗi mun za ka iya daɗewa kana kana to kowa da irin kalan da yake so to da haka wani lokacin kana ɗan son mai ɗan tauri tauri wani lokacin mai laushi wani lokacin mai zaki sosai wani lokacin daidai haka dai kamar mangoro ne wani ga zamu wani ya fi son mai tauri wanda zai dinga yankawa da wuka ba wanda ya laushi wanda ya riga an nuna ya gama nuna kawa ko kowa da irin wanda yake so sai ce ku zaɓi duk abin da kuke so fa akalu sai suka ce wa sharibu suka sha min min zalikal ma daga wannan ruwan da ya kawo bai daɗi suka ce suka sha shikenan ba an ci abinci an kori ne dibino da da ruwa sallan kana aje gurasa da ɗan wani dan masa ka masan mu ba ba shi ma yana dan ɗaukar lokaci shi ke na kaɗan jini wa kawai ɗan sama ɗan masa ka ɗan ci guda ɗaya biyu ka sha ruwa mu ba ma ajiye abinci duk abincin mu galibi ba na ajiyewa ba ne mai rufewa ne in ba cinye ba dai a yi kyauta da shi to gobe kuma sai an jefa wani to in tafi ne ya gagara ba sai a kama kamin amma ta akwai wani abinci da ake dan ajiyewa wanda shi ba a ɓaci ko ka da firiji to da zara an jin yunwa ko yara sun shiga damuwa ba a gama abinci ba an samu matsala sai a ba su wannan sai su ci shikenan ya zama abin nan kamar guratan laraba so da aka shi sa manzon sa ce duk gidan da babu dibino akwai yunwa a gidan a Madina amma in suna in gidan akwai dibino dama suna noma shi kai ba yunwa ko ba dafa abinci ba sai a ci dibino a sha ruwa kawai kafin a samu abinci na samu kuma shi to kai me ka a gidanka wanda in ta baki za a ɗauka aiki ya kamata a faɗi to za a iya garin kwaki gaskiya ne <laughs> to garin kwaki ya gani ake abinci ne ma wanda yake wanda yake na talakawa amma ni har kuɗayen zama nake ji a sa masa karago sa masa karago sai ya a dan jika shi da karago to amma wasu ba garin kwakin ma ba sun mai da shi abu mai tsada ko sai a zo bayan shuga a jika shi a sa masa shuga a so gida a sa a sa madara to kaga abin da yake bata mana lamarin ke in an saba da wannan talaka kuma ba zai iya ci ba sai ya zama ya fi karfin ya fi karfin ina zai samu gida ina zai samu madara ya zo ya hada To ku bashi man kawai ruwa da shi ban kawai ko kuma a sa masa karago kawai to kaga in ka da dabara ya kashe wani buhu garin kwaki ko rabin buhu a gidanka ana jefa abinci ran da ta ɓaci kawai shi ke na jika garin kwakin a sha kawai da ɗan ƙaragonka a gefe amma duka ba ma wannan dabara faƙalin na biyu sassan ma mazan sama sai haza wallazi na su biya ne ke wannan na rantsa da wannan raina ake harunsa min al-na'im alladhi tus'aluna an ya daga cikin ni'imomin da za a tambaye ku yawmal qiyamah rana ake wannan dibinon da kuka ce yana daga cikin ni'imomin da za a tambaye ku ranar alkiyama yace zillun baridun kun samu inuwa mai sanyi a wannan gonan kujan wa rudabun tayyibun mun samu dibino mai laushi mai daɗi kunci rudabun shi ne dibino mai laushi wanda bai bai bai bai zama kaman irin dibinan mu wa ma'un baridun da ruwa mai sanyi in an ce ruwa mai sanyi fa ba wai sai wanda aka sa shafi ba ruwan da ba mai zafi ba kawai ka san ruwa mai zafi ba a kashe kishi ko ruwa wanda yake abun nan room temperature ake cewa kawai wannan ba wanda aka sa shi a fridge to kun samu ruwa mai sanyi kun sha ga dibino kun ci ga inuwa yace to wannan ni'ima sai an tambaye ku ita ranar kiyama kuma da na tusaluna yawma idin ne sai an tambaye ku dangane da ni'imomin da aka kura na kiyama to ina kuma soyayyun kajin da kake ina farfesun da kake ina shinkafa hanyar talaka ina juice da kamar kada ka sha da doya da kwai da madara shayi mai madara duka wannan sai an tambaye ka wanda za a tambaye ka dibino da ruwa sai an tambaye ka sai dai kamar yadda zuwa ne hadisin lokacin da ayan nan ta sauka kun malaka tsalon na yau mai idin annabi za a tambaye ku dangane da ni'imomin da aka yi muku rana iya a lokacin sabai suna cikin wahala ko abinci ba su samu da fifi sai suka yaya suka ce yaro rasu wa an ayyana ilimin wani nima mu kuma za a tambaye mu ma huma ila al-aswad abu biyu muke ce dibino da ruwa al-ma'u wa tabar sannan ga tashin hankali ne muke ciki na abokanin gawa yace wasu yufu ala awatikina kullum ta kowa mu suna kan kafadan wal adu tijahala abokanin gaban mu suna fuskantar kullum ma'ana muna cikin tsoro da yunwa sai dibino da ruwa to wani ni'ima za a tambaye mu ya rasulullah manzo sa ce inna zalika sayyidu hakan din dai wannan dibino da ruwan sai an tambaye ku ana to haka nan za a tambaye ka dangane da kwanciyar hankali da ka samu da zaman lafiya yanzu wasu wasu garuruwan suna nan cikin tashin hankali wani bai isa bacci ba yanzu haka wasu suna nan an kore su sun kama hanya da iyalansu su san inda za su tafi wasu ko suna cewa za a kawo musu hari ɗin wani bai isa ma ya je ya nemo koyi sana'a ko wani wani in yayi hijiran ma bai san inda zai je amma ga kuma kana nan ka je ka bude wurin sana'anka ta me ka dawo gida ka samu an jima maka abinci ka ci kai baccin ka har gari ya waye to wannan babban ni'ima ne innal amna ahna wal aish zaman lafiya ce fi komi ni'ima a rana. duk abin da yake da shi in ba zaman lafiya to ba ni daɗin nan ba kun san boko haram ba an ta tsallaka kwaya ta tsallaka dukiyan zaman kai ta yanzu kasashen da ake yaƙi za ga muku moda ce sai da wata ƙasa rumfa kawai ruwa na duka ya zama mai bara dan gudun hijira sai an zo ana taimaka maka yana ana layin abinci in ka ga irin ruwan da suke sha za ka mamaki amma kasashen su kuma gidajen sama su da shi da dukiya to duk an tsallaka kuma yanzu in yakin ya kare suka koma kuma sun koma zero don an rusa gidajen ba wasu kamar kasashen kasar Syria to zaka daga farko zaka fara jarinka babu shi gidanka ma sai ka zo ka sake gina ko makamancin to kaga wannan shi ne tashi hankali to in ka waye gari kai duka babu wannan a tare da sai ka gode wa Allah subhanahu wataala kuma Allah zai tambaye ka ranar jina to amma in kai amfani da wannan daman ka bauta wa Allah ka masa biyayya shikenan da Allah zai tambaye ka ne da ne maka ni'ima mai kai sai ka ce na gode mu me kai na godiya na yi sallah na yi azumi na yi zakka na kyautata bayan na yi ayyuka dai na ibada da na alkhairi sai ka dinga lissafawa to shikenan ka ka ka, ka haidara yace ka abu da haitham sai abu haitham sai ya tafi liyasna alahum ta'aman don ya je ya dafa musu abinci a sai wannan so min tabi so min tabi ne yanzu idan ba koyi maka waya ya kai na ba ya kaza mu dan fruit kenan wannan fa duka wato yanzu kamar laraba su al'adansu ne ma fa za a kawo maka irin wannan su shayi su fruit din haka mun talaka ne zai maka wannan abun in ji kana zuwa kawai kafin a lokacin ne kuma za a ɗora abinci kuma bayan an gama ana ɗora abinci kuma kuna cin wannan to sai ku dan jira can kuma sai abinci ya zo to abu da yake ba al'adar mu bane kaga ba ko wai ka nemo masa ruwa kawai ka bashi ko kuma in na nesa ne ka dafa abinci kan ya zo ka abin nan saboda sa abinci a kuloli wannan kulan da muke sawa kusan al'adar mu ne asalin abinci shine a dafa shi yanzu yanzu a baka shi to ya fi daɗi to saboda haka su yanda suke in ka zo za a baka fruit za a baka shayi kana sha to an ɗora abinci kuma daga tukunyan kawai aka sa shi sai aka maka yanzu ka gwada cin abincin gidanka da wanda yanzu aka dafa shi aka sa maka da kuma wanda aka sa a kula ya awa ɗaya ko biyu wani ya fi daɗi wanda aka dafa yanzu yanzu wannan zufan kulan da waye waye duk bata shafe shi ba to ga abincin kala kala ne ma za a jefa wannan a tura maka kana ce kan ka gama wannan ya jefa a sake sa maka wannan a sake sa wasu haka wasu kuma a jera maka shi ko wanne ka zaba ka to da ya gama wannan sai ya je ya jefa masa abinci kaga yanzu an kori ni ma kan ba to sai kuma abinci za ka yi sha'awan abinci wanda yake wanda wuta ta taba mai gishiri to da zo zai tafi yi kana da sallallahu alaihi wasallam manzo sa sai ya ce masa la tazbahanna lana za ta darri karka yanka mana ma'abociyar nono wato karkar da garin gaza ka je ka kama uwar garke wanda ta haifa tana shayar da yaya ka ce ka yanka don yi haka kaga yayan kuma za su gana bai kuma iri ne to da ka ya duba da ya nutsu ya duba namiji ko mace wanda ya yi cancanta a yanka amma kar a yi gaggawa a je a yanka wanda shi ne zai yi haka ainihin garken dabbobi zama an ce mana yana da dabbobi ko tumaki da awaki zai ce to kargaje ka yanka tinkiya da take shayarwa mai nuni fa zaba halahum anakan sai yanka muku sai yanka musu akuya shine anakan ma'akun salma'a yar akuya wanda bata kai shekara ɗaya in ce naman ta yana da laushi yana da daɗi ba irin su ne ake farfesu da su ƴan ƙananan dabbobin nan su ne wanda masu sai da nama farfesu suke aika su kawar cinyoyi ne to in an zo an yi farfesu yana da laushi ya fi wanda ka riƙa so da haka sai ya kama wanda ba su kai shekara ɗaya ba ƙanana ne sosai ba amma dai ba su tsufa ba so da haka sai aka zo aka yanka wuce jadayan ko kuma mirwa ne yake shaka ko kuma kauri aka kama aka yanka namijin shi shi yanke nan, zakarun ma'a so da haka ko taure ko kuma aku to nama ya kun san wasu sun fi son nama ya suna cewa ya fi mai ya fi daɗi wani kuma ya fi son nama wato ainihin rago to da aka zo fa atahu biha sai manzo kuma abin nan sai Abu Dal Abu Aisha sai zo musu da wannan akuyar da aka yanka fa aka zo sai suka ce fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo kuma sai ce halaka qadimun kana da mai maka hidima dan sun sun same shi yanzu kuma mai arziki irin wannan ga kai, ga tumaki da ake a ce ba mai masa hidima qala sai ce la ba ni da shi qala sallallahu alaihi wasallam manzo kuma sai ce fa idza atana sabjun. idan bayi suka zo mana wanda aka riba to a wajen yaƙi fakin ka zo mana zamu maka bawa wanda zai maka hidima fa utiya annabi sallallahu alaihi wasallam bi hasaini sai aka ba manzala ta sama da aka zo aka riba ganima sai aka bashi bayi guda biyu shine bi hasaini kai biyu ma'ana bi shakhsaini kenan ko asiraini laysa ma'ahu ma salihu babu uku ba kawai fa atahu abu haitan abu haitan sai zo fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam maza sai sai maza sai ta yakar min ma ka zabi ɗaya daga cikin bayin nan ya je maka hidima fa kana sai ce ya nabi Allah ya annabi Allah ikhtar li ka zaba min duk wanda ka zaba min fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam maza sai ce innal mustashara muhtaman ai duk wanda aka bawa shawara an amince da shi ya kamata ya zaba maka a bisa amana sai ce kur haza a tsaki wannan kamar me yasa yake dau wannan bai ce dau wancan ba sai ce fa inni ra'aytuhu yusalli don na ga yana sallah a sai mutumin kirki ne inna salata tanha anil fashai don ka ga yana sallah mutumin kirki sallah tana hana alfasha da mona da ayyuka yace na ga yana sallah mutumin kirki ne ka dauke shi wa tawsi bihi ma'rufan kai mata alheri ka rike shi da alheri shine ma'ana wa tawsi bihi ma'ruf ma'ana if'al bihi ma'rufan wasiyatan minni ka kula da shi ka yi masa alheri ka masa kirki wannan ina maka wakilci da wani. Fanta daga abu haisan, abu haisan sai ya tafi ila mar'ati zuwa ga matarsa ba a akhbaraha sai ba ta labari wato mata abokiyar shawara ne sai ka same ta yau an yi kaza an yi kaza an yi wasu sun dauki matansu kamar sun ciko ne kawai a gida sai dai su jefa abinci da sauransu ba za ka zo ka kai hira da ita ka gaya mata kaza kaza ai abu kaza ya faru abu kaza ya faru abokiyar shawara ne to da haka kuma suna son haka ka girmama hankalinta ka nuna cewa lalle ita ta mai hankali ce ka yadda ita mace ne ka yadda ita mutum ne sai ka zo ka bata labari to da haka yana shiga wa zai je wannan labari matarsa shikenan sai bata labari bai kawo da wasu san yadda ga abun da ya faru kuma da abun da maza su ma ya faɗa ya ce in kula da ya ce in kula da wannan ya ce in kula da ainihin wannan bawan yana sallah mutumin kirki ne in kula da shi sai ya gaya wa matarsa to wai ku ji abin da matar ta ce baiwa Allah fa qalat imra'atuhu sai matarsa ta ce ma anta bi balighin kai fa baraka iso hakka ma qala fihi haƙin abin da manzo Allah ya faɗa a sha'anin bawan nan ba ma kala fi nabi sallallahu alaihi wasallam abin da manzo Allah ya faɗa a shanin ba wannan ba cewa ka kintata masa nan ba ba to ba za ka ba da wannan haƙƙin bani a gari na illa bi an tuti sai dai ka in haƙi ka duba ba ta mai musu hidima ba ita ce ke hidiman gidan amma tunda manzo Allah ya ce a masa alheri kuma an ba su a matsayin bawa a kula da sai ta ce ba abin da za ka yi ya ba da haƙƙin wannan wasiki na manzo ka face ka in shi kawai ya zama da. mu ci da rayuwar mu yadda muke yi me yayi kada sai yace ko huwa ake kuma ta tona in tashi ba wani wata wata to ai alheri ne ba za ka ci haƙe kuma ta hankalin ku rabi ne ka tsaka ba wallahi akwai wanda matarsa ne take gyara shi ita take gyara shi ba don matarsa ba da ba zai zo mutumin kirki akwai wanda matarsa ne take sa shi abubuwa na alheri kai akwai wanda matarsa ne za ta sa shi wa iyayensa abu ya kamata fa baba da mama a mutu kaza ya kamata ita take faɗakar da shi hankalinsa ya tafi wani wuri hatta hidiman da zai wa iyayensa ko hidiman da zai wa ƴan uwansa matarsa ne ya kamata a yi kaza a yi kaza ko su aminai ko su abubuwa na addini to kaga ana shawara da mace abin nan a irin wayannan abubuwa amma in ta baka shawaran da ba haka bane sai ka ce ba haka bane ba duk shawaran da ta baka karba ba amma in mai kyau ne sai ka karba lokacin da aka je sulhul hudaybiya ba a je aka shiga aka umra ba rai ya baki kafirai sun hana manzo kuma yace a soke hadayin da aka zo da shi a koma madina sahabbai ba su ji daɗi ba gara a shiga a je a mutu ko a yaƙi kafiran nan manzon sama ku soke hadayan ku kuyi aski suna shi ban sai ɓaci shi nan sai ya tafi wajen iyayensa ummu salama ya rasulullahi ya na garin ka ya baki ta tambaye shi bai ga abin da sahabbai na ba ina umurtan su su bi na ce su yi aski su yanke sun ki su yi sai ce mata a ba za ka yi ba ka je kawai ka kama soke kai hadayan na kai kuma ka kira mai aski ya kama ka aski za ka ga dafi shi ke yana zuwa kama soki raƙuma sai kira mai aski na masa aski kowa sai kama soki raƙumin ta kawai suna ta soki hadaya su suna yi wa juna aski suna neman su yanki juna waye ya ba da wannan mafitan mace saboda haka matar ka za ta iya ba ka mafita musamman lokacin da ranka ya ɓaci tunanin ka yana kullewa to ita kuma ba ta da wannan matsalan sai ta ce a kaza da kaza da kaza ya kamata ta yi to ne daga cikin girmama ainihin mata to sai yace kawai ya yanta kawai shikenan fa qala sallallahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace inna la alayya asnabiyan Allah bai aiko wani annabi ba wala khalifatan ko wani khalifa kamar wani shugaba ko wani malami illa wala hu bidatani fa ce yana da masu shawara guda biyu bidatun ta'muruhu bil ma'ruf akwai ma abokanai shawara da suke umurtansa da kyakkyawan aiki waɗanda haka muka suke hana shi munanan ayyuka yanzu wannan abu haisan ba ya samu mata abokiyar shawara ba me sa shi yake kyan aiki ba tana sa shi alheri tana hana shi mummunan aiki wa bidaratun kuma wani akwai wasu abokanin shawara kuma la ta'aluhu ba sa takaita masa kabala wajen farna kullum abokanin shawara ne amma farna suke sa ka kai to in ka biye wa'annan ba za ka kai labari akwai wanda shi baya son alheri kai alheri ma shi haushe yake ba fa shi zai ba amma kai kai ma haushe yake ji kai ka zama mutumin kirki ma yana jin haushin wannan ya fi zan ka zama mutumin banza irinsa duk aje a halaka gaba ɗaya yana neman abokanin mutuwa to sai ta akwai irin wa'annan wa man yuqa bi dana tasudi duk wanda Allah ya kare shi daga munanan abokanin shawara fa kadu iya hakika an kare shi daga dukkan shirri to da haka sai kai kokari abokanin shawaran ka su zama bayin Allah na gari kuma daga cikin munanan abokanin shawaran ka akwai shaitan wanda yake tare da kai kullum kullum in ka biye masa ba za ka yare ba kamar yadda manzo sa ce ma minkum min ahadin illa wukila lahu qarinuhu min min shaytan ko min al babu wani daga cikin ku face an wakilta mara abokin sa daga cikin shaytan kan gararin aljanni na tare da shi suka ce rasulullah har kai ce har ni illa annani a'ana lillahu fa aslama fala ya'muruni illa bi khair yace sai dai ni Allah ya taimake ni akan nawa shaytanin na musuluntar da shi ba umurta na sai da alkhairi to in ka biya wa shaidanin ka sai ga ba wanda ya baka shawara sai ka ga mun abuwa kake son kai baka son alheri to wannan shaidanin naka da yake tare da kai shi yake baka wannan shawara kamar da ya zama wajibi shine ka saba masa wa qalifin nafsa wa shaytana wa asihima wa in huma mahaba ka nuha fastahim wa la tuqi minhuma qasman wa la hakama fa anta ta'rifu kaydal qasman hakam in yace kai sai kace bazan yi ba idan ba zai riba ba bazan yi sai ka je ka wala ga wasu hannun ko abokanin zama ko abokanin sana ko wani so yake ya ga ka lalace kawai sai shi to karka ki shawara irin wa'annan mutane to da ka shawara abu ne mai kyau an baka mai kyau ka karba babu ne idan mara kyau ne kuma ka aje wa mutum wato ainihin shawara sa in bai fahimta ne ka fahimtar da shi in kuma da gangan ya gaya maka yi watsi da al'amarin ka kawai ka je kai abin da yake a dace Allah ta'ala ya samu dace Allah ya ƙara mana imani da tsoron Allah sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa